shugaban majalisar malamai na ƙasa da ƙasa fadilatu sheikh muhammad athani yahaya jingir ya sanya mana gasar karatun alkur'ani ta wannan ƙasa da kuma ƙasashen makwabta a wannan birni na gombe kuma alhamdulillah mai girma gwamna ya karɓa hannu biyu allah ya saka da alkhairi ta jama'ar musulmi ƙur'ani yi masa hidima tun lokacin saukar da shi ake rubutu a fata ake rubutu a kofatan dabino ake rubutu a dutse mai faɗi kamar dutsen nukan mata ɗin nan hidima ga ƙur'ani aka zo aka kawo duk wanda ya rubuta in ya haddace kuma ya rubuta a karɓa aka rubuta ƙur'ani guda zamanin sayidina umar uh, abubakar siddiq radiyallahu anhu aka rubuta ƙur'ani guda aka ƙwaƙƙone fatu da kofatan dibino wanda aka rubuta a da ƙur'ani ya zama guda ɗaya a duniya daga baya zamanin sayidina Usman ibn affan radiyallahu anhu aka samu bambancin kira'a da bambancin riwaya tsakanin almajirai a azerbaijan da armenia da aka haɗu wannan ya jawo saɓani mai girma ya sa aka rubuta alkur'anai kwafi-kwafi aka raba a duniyar musulunci a wancan lokaci duk wannan hidima ake yi wa alƙur'ani har ta kai lokacin da aka yi wa ƙur'ani ɗugo, da ba ɗugo. sai dai kaga dungu dungun na ya'un ne ko na ta'un dungun na sa'un ne ko kuma wannan haƙora guda uku shinun ce ko sinu baka sani ba sai dai ka koye shi a gun wanda ya iya har aka zo lokacin da aka samu matsala ana kurakurai a karatun alkur'ani wannan kurakurai suka sa aka yi wa ƙur'ani ɗigo aka yi masa wasali aka yi dukkan abin da ya kamata domin wanda ma baya jin larabci zai iya karanta alkur'ani amma dole ya koya agun wani wannan hidima da aka yi wa alkur'ani yanzu in mun buɗe alkur'ani za mu gan shi tas akwai wanda zai zo yanzu ya ce bari ya yi wa ƙur'ani hidima bari ya ƙara wasali ko bari ya yi ɗigo ko bari ya zo ya yi aya ko kuri ko kumsa ko labtara ko yamala babu an gama to mu kuma yanzu mai za mu yi masa abinda za mu yi wa alkur'ani shine mu karanta shi da kyau mu fahimce shi da kyau mu yi aiki da shi sannan mu taimaka a karanta mu taimaki yara da manya maza da mata su karanta alkur'ani su fahimce shi fice a yi masa kyaututtuka masu gwabi haɗa kan al'ummar musulmi a kan gaskiya akwai dawo da hankalin matasa maza da mata a kan karatun alkur'ani in ana karanta alkur'ani in allah yana fushi da jama'a sai ya huce saboda haka ƙur'ani ne kana karanta shi da kai mai karatu da mai sauraron karatu duk ana rubuta muku lada in aka zo gun sujada ba kai kake karatun ba amma kai ma sai ka yi sujjada idan mai karatun ya yi sujada saboda me saboda kuna tarayya a cikin lada saboda haka jama'ar musulmi za a kawo mana wannan albarka ta karatun alkur'ani a birnin gombe mala'iku za su kewaye lokacin da ake karanta alkur'ani albarka ta sauka nutsuwa ta sauka Allah ya ambace mu da yardar Allah daga cikin na kusa-kusa Allah ya kusanta mu gare shi sannan zaman lafiya da kwanciyar hankali ya ƙaru a jihar gombe Allah ya sa sannan tattalin arziki ya karu a jihar gombe da najeriya baki ɗaya allah ya sa sannan matsaloli da abubuwa muyagu su tafi saboda karatun alkur'ani allah ya tabbatar mana da wannan saboda haka jama'a muke kiran junanmu za a yi baki nesa da kusa don zuwa karatun alkur'ani zuwa yanzu an samu gidaje fiye da hamsin bayan Allah sun bayar kwamitoci ana nan ana ta ana dubawa Allah ya saka musu da alkhairi za a saukar da bayan Allah wani ya ba da gida sukutun wani ya ba da wasu ɗakuna guda kaza a hotel kamar yadda za a ambaci sunaye a lokacin da ake bayani insha Allah ta'ala wasu sun ba da abubuwa da yawa da kudade don wannan karatu na kan gaba-gabansu mai girma gwamnan jihar gombe ya yi wa gasar ta goma shi sosai allah ya biya da gidan aljanna sannan wani Allah bai ba shi gidan da zai iya bayarwa ko ɗaki ba amma Allah ya ba shi gwargwado ko ledar fiya wata zai iya saya ya ce masu karatun ƙur'ani su sha ko abinci gwargwadon iko zai iya saya ya ce masu karatun alƙur'ani ko bakin ƙur'ani su ci ko ƙur'ani mushaf zai iya saya ya ce gashi fi lahi a bayar sadaka masu karatun Alƙur'ani. a karanta nima in sami lada Ko da a ce waɗanda suke suna da hali suna yi gwargwadon iko to gaskiya kowa da kowa ya sa nasa domin kowa yana da abin da zai iya yi saboda haka muna fata jama'ar musulmi muringumu bakin nan hannu biyu kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa kuma wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe ya girmama bakonsa mun karanta bakin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ولقد جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى حقيقة من ظنمه سنجي والنبي إبراهيم دع البشر فقالوا سلاما سيسكتي السلام عليكم قال سلام يتي وعليكم السلام fama labitha an ja'a bi ijlin haniz bai zauna ba sai da ya kawo abin nan eh, soyayye hanif maraƙi soyayye a wata riwa a wata aya faja a bi ijilin samin faja a bi ijilin samin ya zo da maraƙi mai kitse to ma'anar abin ya zo da raƙumi mai kitse kuma a soye na maraƙi ko me nake faɗa ne maraƙi a soye saboda haka idan ba za ka iya soye maraƙi ba wataƙila ba za ka iya soya rago ba to za ka iya soya kaza da yawa za a iya soya kaza haka ne to mu yi wannan don girmama bakin nan bakin alkur'ani mu yi wannan don girmama bakin alkur'ani saboda haka bayan wannan mu halarci wurin da budewa da rufewa da ci gaba da karatun da za a yi a nan musamman 'yan uwa na almajirai waɗanda suna ƙoƙarin koyon karatu da kuma waɗanda ake ƙoƙarin koyawa mu zo mu ji zai ƙara mana bayan lada zai ƙara mana fahimtar Alƙur'ani. idan muka zo da kyakkyawan niyya in aka yi danja sai mu ƙaddara kamar mu aka yi wa sai mu jira mu ga menene gyaran da za a yi a wannan danjar in aka yi wannan gyaran sai mu sa shi a cikin aljihu sai mu ci gaba da saurare idan muka ji an yi wata danja sai mu jira mu ji menene dalilin wannan danjar idan aka faɗa sai mu sake sawa a aljihu da yaddar Allah kafin a gama wannan gasa daga farko zuwa ƙarshe za mu tarar da mun yi karatu mai yawa babu shakka saboda haka kar mu yi ƙasa a gwiwa abu ne sai mai tsawon rai shekara goma raba da yi shekara nawa goma to wallahu alam ko baɗi ne za a dawo gombe Allah ya sa to waye nake da ɗin cewa zai kai baɗin akwai babu saboda haka muna fata Allah ya taimake mu waɗanda aka nemi gudunmawa a wurinsu wato ƙungiyoyi masu sai da kaza masu sai da kaza Allah ya saka musu alkhairi amma kwamitoci suna nan suna bi a ci gaba da ba gudunmawa a ci gaba da ba gudunmawa ta abinci kayan kyaututtuka da za a wa 'yan takara da kuɗi da kayan miya da sauran duk abin da ya shafi kyauta akwai kwamitocin suna nan kwamitin kyaututtuka da kuɗi yana karkashin alhaji adam a a motors ustaz da membobinsa alhaji sa'idu suleiman ma'aji alhaji honorable adamu yakubu honorable eh, babangida na faɗa alhaji abubakar sakataren kuɗi malam magaji baba deputy director shine sakatare da sauran jagorori duk wanda aka baiwa zai isar insha Allah ta'ala sannan kwamitin neman abinci da yake karkashin jagorancin shugaban kungiyar izala na jihar gombe alhaji ibrahim baba mai akuya ko mai awaki da membobinsa da sakatarensu da barista abdullahi raid maka da membobinsa duk wanda aka samu za a iya baiwa gudunmawa ta abinci da sauran kwamitoci da suke wannan aiki muna fata allah ya ƙara mana taimako ya ƙara mana gudunmawa allah ya sa a yi gasar da ba a taban irinta ba a nasara Allah ya ba mu nasarori a yi lafiya a gama lafiya jihar gombe ta ƙara samun albarka su malam Allah ya kawo su lafiya Allah ya sa su iso lafiya Allah taimake mu alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in